To, jama'a salamu alaikum rahmatullah. Eh, ina son dan yi tsokaci kaɗan akan wannan kes da ke faruwa na yaran mu na arewa da suke Abuja, wato wanda ake musu kes eh, ko kuma wanda ake arraigning ɗinsu a kotu ake trial akan wato terrorism da da shafi treason da treasonable felonies ma'ana wasu manya-manyan laifuffuka da suka shafi ta'addanci da ƙoƙarin hamɓarar da gwamnati da sauran manya-manyan laifuka. da kuma wasu abubuwa da wato mu ɗan arewa muke wa kanmu da kanmu ƙoƙarin wa kanmu gwiwa ƙoƙarin wofantar da efforts ɗin masu wasu wanda suke ƙoƙarin saka ƙoƙarinsa a cikin samar da mafita da kuma ƙoƙarin kushe kanmu da kanmu ba tun yanzu ba tun bayan an kama wannan yara ranar uku ga wata wato wurin goma ga wata na wallafa rubutu da turanci wanda an buga shi a manyan jaridun wannan ƙasa wanda a ciki muke magana a kan cewa gwamnatin tarayya da 'yan sanda idan da gaske suke yi to su hukunta manya-manyan 'yan ta'adda da muke da su wato kuma su gurfa da su a gaban kotu su kama su ba yara ƙanana ba wannan shine rubutun da na wallafa gashi nan wanda an buga shi ranar goma ga watan August da ake magana. Bayan buga wani rubutu na tabbatar manyan arewa sun karanta shi ita cewa da turanci muka yi shi amma me yasa manyan arewa ba su fito sun yi abin da ya kamata ba sai yanzu me yasa sai yanzu muke ganin yan siyasa suna fitowa suna amfani da wannan damar suna cewa ga wani abu nan ya faru na <clears throat> yan arewa za su shiga ko wasu abubuwa irin wannan me yasa sai yanzu ake yin wannan abubuwa mun tashi kafa da kafa mun tafi Abuja yaran wasu daga sun yan wannan yara sun zo ofishina? na tashi daga Kano na tafi Abuja akan wannan case wanda kuɗin da za mu tafi na mota na Abuja kuna kamar haka ma yaran ba su iya kawowa ba. Ba su iya kawo ba naira dubu hamsin suka kawo daga shi na ce su rike kuɗinsu. su. Na tashi na tafi Abuja akan wannan case domin kokarin shigar da fundamental enforcement. Bayan mun ji muka tabbatar an yi abin da ake ransa remand proceedings an samu odar rike su. Kuma tun bayan wannan lokaci aka ce kuna cewa babu lauyan ado da suke wannan abubuwan. Hamza ɗanta ne, Hamza Nuhu ɗanta ne, aboki na ne, amini na ne. ta sake sai na Abuja da dama shi yake min handling wasu kuma nashi da suke Kano ni nake mai handling shi yake yin wannan case kuma hatta Laraba nan ta wuce Laraba ana Alhamis Juma'a za aka yi wannan yara kotu da ni da Hamza danta da muna headquarter 'yan sanda muna magana akan yadda za mu shiga wannan case mu tallafa wannan case tare abin da da mu Kano kamar misali ni da ni Kano ya zama cewa ban shiga wannan case ba ko kuma ba ga fuskata ba ba abu ne muke shi dare ko dan wani ba babu wanda ba mu ko sisi Hamza ɗanta ne da kuɗin sa yake amfani gurin yin wannan abu ba duk manyan arewa babu wanda zai ce mishi Hamza ga wani abu kai amfani da shi gurin biyan takardu ko gurin shigar da takardun a kotu ko wani abu ba wani babba arewa ko haɗe da ce ga shi a taimaka da wani abu da muka yi zijiyar daga Kano zuwa Abuja na yi zijiyar daga Kano zuwa Abuja a ƙalla wurin uku babu wanda ya ce ga wani abu ku zo ku amfani da shi ya kamata mu je wannan kes ranar Juma'a jiya kenan da ni da Hamza na ce mishi Hamza ba zan iya zama akan wannan kes a Abuja ba zan dawo ran alhamis kano domin ina da wani abu ranar juma'a a kano jiya kenan na dawo kano jiya kuma bayan na dawo jiya hamza shi ya jagoranci wannan kes duka wanda lauyin da suka abu yan arewa ne of course an ga deji an ga sauran mutanen mu na kudu wannan ba shi yake nufin wani abu ba hamza shi komai da komai kuma in deji ya shiga sai menene deji ba dan uwan bane ba me yasa komai sai mu da shi siyasa me yasa da hankalin mu da energy da muke da shi yanzu ba za mu mai da shi gurin kira akan shugabannin mu su abin da dace ba me yasa sai dai caccaka kanmu muke da kanmu tashi ne a bayan na ga cewa ana ta kiran mu abba kiwa baka je ba waye bulama baka tuwa ka je ba mun yi fashin baki na musamman akan wannan abu ni na je Abuja akalla su uku akan wannan kes na gaya muku kuma idan Hamza danta ne abu Hamza dan ne bai isa ba sai yan siyasa su riga ku ku zo ku ringa yin wani abu na sacewa jama'a gwiwa yanzu an wa Hamza adalci akan wannan abu Hamza dan ne shi ya shiga wannan abu daga farko zuwa ƙarshe kuma jiya jiya ina Kano a nan gurin da ni da controller na kwastam akalla guda uku da sauran 'yan kasuwar jihar Kano gabaki ɗaya akan abin da ake yi na zalunci a jihar Kano na zalunta 'yan kasuwa. Duk masu ɗebo kaya masu yin kaya na kariya masu siye-siyen kaya daga kudu su kawo shi arewa 'yan kasuwa ne wanda a cikinsa akwai yara a za ka ga kamfani ɗaya na ɗaukar mutum tamanin mutum ɗari aiki. Jami'an kwastam sun matsa musu mota daga ɗaya mota ɗaya daga daga Lagos Alaba zuwa Kaduna Zaria checkpoint zuwa Kano sai an kashe akalla naira dubu kusan ɗari biyar na cin hanci da ake bama customs wanda wannan mitin ɗin da zan yi da controller na Kano da controller na Jigawa da na Kaduna da wasu controllers na FOU shine abin da da mu Kano jiya na zo na yi mitin da sauran jagororin 'yan kasuwar jihar Kano domin samun musu da mafita da dama daga cikinsu sun kari wannan ba aikin gwamnati bane ba akwai wanda ba mu ko sisin sa a cikin wannan abu da muke yi ko duk abin da muke sai mun fito mun faɗa mun ci gaba abu muke yi na ga mutane a cikin sadin mutane ce kamar masu hankali ne Aliyu Ahiru kana cewa wai mun tafi wai tafiyan matasa ba idan muna wani abu na arewa sai mun ga mutane mutum ake ko Allah ake yi wa kada ku yi tafiyan matasa Idan wani ne wanda san tafiyan matasa ta fito ta girgiza jama'a da yawa hankali suna ganin matasa sun fara wayewa ake amfani da wannan dama a nemi a ci mutuncin mu to kada ku yi kanku kuke yi wa da muka fito muka ce a yi wani abu na haɗa kai tsakanin mutanen arewa musamman samarin arewa kanmu muke kalla wannan kes ɗin ba kes bane ba na law kawai siyasa ce ta jawo wannan kes ɗin siyasa ce ta saka aka kama wannan yaran nan guda wurin 60 da an yi zanga-zanga a din Najeriya gaba baki da. amma me yasa sai na Kano aka kama siyasa ce ta sa aka kama yaran nan kuma siyasa ce maganin wannan a zuwan da ne Abuja nayi abin da ban taba yi ba na samu wasu daga cikin manya-manyan arewa wallahi tallahi na musu magana akan yaran nan tun ranar litinin ta wuce cewa ku saka baki a saki yaran mu na arewa da aka kama domin wannan kes din ba kotu zaka je ka ce eh, kai filin motion a yi beli treason ake zargin yaran nan fa da shi ba treason fa shine kifar da gwamnati a ka'idar wannan laifin na treason yaro karami ba zai iya yin sa ba sunan shi red collar crime laifi ne wanda ko a 'yan ƙasa sai manyan jajayen wuya suke da dama suke da karfin yin treason domin treason wato laifi ne na kifar da gwamnati wa'annan yaran da gasunan nan shekarar su sha biyu sha uku sha kaza sha biyar su ne a ciki za su je su kifar da gwamnati wa'annan yaran ne su kifar da gwamnatin Najeriya so laifi ne wanda yaran ba masu da damar yin sa sunan shi red collar crime laifi ne na jajayen wuya su suke iya yin sa kamar white collar crimes ne laifi na corruption da wasu abubuwa na sata mai yawa yanzu a zo a ka je ka sata aiko ya san haramci amma a ce ma ka je ka saci biliyan guda za ka iya ina ma ka ganta su akwai laifukan da ba za ka ma iya yin su ba na fito na yi rubutu na faɗi cewa wannan laifin shugabannin arewa su fito su abin da ya kamata domin a samar da mafita ta siyasa ma yaran nan kamar yadda na faɗa laifi ne wanda siyasa ta sa aka kama yaran nan tun farko mun sani kuma yanzu 'yan siyasan mu sun gaza kuma wato lauyoyin mu sun taso suna abin da ya kamata mun yi kira ba ansa ba mun yi rubutu mun yi wallafe-wallafe kamar nuna nunawa gashi tun ran goma ga wata yi rubutu na ce charge uh, bad governance not ordinary protested, protesters with treason gashi nan me yasa a lokacin shugabannin ba su ji ba sai yanzu me yasa ba a ji ba sai yanzu mu yanzu ya kamata ce mu ne shugabannin arewa ya kamata ce mu muke yin kira yanzu ina manyan mu ina iyayen mu suka haife mu wanda su kullun suke amfana da abubuwan da wato suke su yi sata kudin kasa ma za a ci kenan ko na haka ba wanda ba mu ko sisi mu ba shugabannin kowa bane ba duk abin da muke yi muna yi ne kawai domin taimakawa kuma na faɗa cewa wannan kes raba shi muka yi amma na gode wa Allah da ake zaton cewa me yasa ba a gani ba ba a gani ba domin jiya ina Kano da 'yan kasuwar jihar Kano muna wakilta su domin mun kai karar wato customs na jihar wato na kasa gabaki ɗaya domin suna cutar 'yan arewa arewa mun koma kamar mu ba wato a 'yan Najeriya bane ba idan ka ɗauki mota daga nan za ka kai ta kudu ba wanda zai dame ka da kwastam amma in ka je ka siyo kaya daga kudu za ka kawo su arewa kullum abin da ake yi kenan kowace tirela akalla ana kashe naira kusan dubu ɗari biyar kafin ta ɗebo kaya daga kudu ta kawo su arewa akan wannan muka je muka kai ƙara gurin controller general kuma kwana biyu bayan wannan aka saka mitin ranar juma'a jiya kenan muka yi mitin da duk 'yan kasuwar jihar kano akan wannan wannan ba aikin gwamnati bane ba akwai wanda ba mu kwandala a cikin wannan abubuwan Hamza ɗanta ni da ya je abubuwan da ya je biya kuɗi ya kaza kaza kwandala ka wanda ya bashi to amma hakan ma sha ake yi wai wai ba ga lauyan arewa ba ba ga yan arewa ba kuma yanzu haka akwai gashi nan eh, concerned northern lawyers da sauran wato lauyoyi suna suna kokarin mayar da zakamun abubuwan sai an fito an gaya jama'a kuma kai da kake cewa ba aiko ba kai me kai ka ɗauki kwandala ka ce lauyoyi nan masu yin wani abubuwan gashi ka ɗauki kwandala ka je ka ce eh, iyayen yaran nan ga wani abu ku wani abu da shi kowa akwai taimakon da zai iya badawa ba amma kowa jan bakin sa yayi shiru sai da abin ya zama wani social media trend ko idan an dauki abin sannan kowa yake tsoma bakin sa wai ba a ji magana ta ba a ji magana ta ba ba komai sai mutum ya fito yayi magana ba ba komai sai mutum ya fito yayi magana ba su kuma 'yan siyasa masu jin haushin tafiyan matasa suna cewa a yi tafiyan matasa ba su yi komai ba to kakka shiga tafiyan matasa kakka yi tafiyan matasa ka je kai duk wani abin da za ka je kai duk wanda zai abin da zai je wanda ya je abin da zai yi a wannan kasar an ce jiki magayi me muke nema mu haɗa kai mu da wani na je abuja wato abuja za a yi za a inauguration na ministan nan namu na fage wanda mutumi na ne na ce zan mishi eh, eh, murnar zama minista dai domin kwana kaɗan kafin a mishi ministan nan an murar zuwa ya zo ya zo gaisuwa awon shi wurin takwas honorable yusuf abdullahi ata a gida da aka da aka mishi ministan ce ba ran je mishi ba ran je mishi eh, alasan alkhairi a wannan gurin ne an fahimta wannan dama na samu manyan arewa wanda na gansu a gurin na musu magana dan APC ne ni dan PDP ne ni dan wata jami'a ne ni da aka ce a zo a tafiyan matasa ba da fahimta muka yi cewa wato political solution muke bukata wannan kes din abin da ya fi sauki shine ba mutane wai su zo su je a je kota a yi ta kaza kaza ba shi bane ba wanda suke lauyoyi Allah ya saka masa alkhairi Hamza Dantani Allah ya saka maka alkhairi Deji da sauran jama'a duka abin da kai yayi amma abin da ya fi kuma muhimmanci shine a gaya wa manyan arewa ku tashi ku kira shugaban kasa ku tashi ku kirawo babban attorney general babban lauyan kasa ya je shiga da nole a janye wannan kes daga kan yaran nan shikenan kowa zai huta amma a ka'idar treason idan aka ce mutum ana zargin ka da treason wato kokarin kifar da gwamnatin Najeriya ko beli ba a bada a wannan case yawanci it's not ordinarily bailable shi kashe nan bilin da aka bada jiya alfarma ce discretion ne domin abin da aka ce aka saka aka aka lankaya wa yaran an lankaya shi ta yadda abin ba zai yiwu ba na tashi na ce Abuja zan shiga da case na fundamental enforcement na tara an yi arraignment ba zai yiwu ba idan aka yi arraignment dole sai ka jira ranar da za a yi arraignment domin ka zo kai abin da za ka yi amma mutane 'yan siyasa da kuma karnukan siyasa wanda ba su da aiki sai kare eh, dattin 'yan siyasa sun fito suna zagin mutane akan abin da ba su san me mutane suka yi akan wannan abubuwan ba komai sai mun fito mun yi magana duk rayuwar mu a fili a social media muke muke yin ta wannan ba adalci bane ba arewa nan ba mu kaɗai ne a cikin ta ba kowa da kowa ne a cikin arewa nan idan mun ce mu zo mu haɗa kai gani fahimta maka ba za mu yi abin da mu kaɗai ba ba za mu iya mu kaɗai ba a zo a haɗa kai a abin da shine mafitan mu a wannan ƙasar kuma mafitan mu a kotunan Najeriya me ba a yi kwanan muka fito muka muka yi magana akan alƙalai lauya ne ni kotu nake zuwa shine hanyar neman abinci na amma shek a uh, last wednesday da aka yi uh, last sunday a fashin baki na fito na faɗi matsalolin kotu da alƙalai masu cin hanci duka wannan muna yi domin mu gyara ƙasar domin mun fahimci cewa ba abu ne wanda ni da kai zamu iya gyarawa ba sai an haɗa kai gabaki ɗaya wannan shine abin da ya sa a zaben da aka yi a jihar Kano na fito na zaɓa abba gida gida domin wato wani abu da aka yi a lokacin mulkin Ganduje a Kano wanda ba mai daɗi bane ba. muka fahimci cewa ba za mu je mu kaddar rayuwar mu a zuwa kotu ba garin mu zo mu wato mu samar da shugabanci mai adalci wanda zai abubuwan da zai duk da su gwamnatin ga sunan su ma suna abubuwan da suke wanda ba shi nan ba so magana ce ake yi ta a haɗa kai ko dan wata jam'iyya ce kai idan ba a yi ka faɗa wannan shine magana da ake yi amma magana a zo a dinga shiga cin haƙƙin mutane wanda suke ƙoƙarin da suke yi wannan ba daidai bane ba mu za mu iya jurewa su wanda suka jiya gashi nan wato hafosin shi Hamza ɗanta da aka yi zuwa wani clarification wanda baya buƙatar yi wannan ya je kotu ya biya kuɗin motion ya yi filing motion ya je ya tsaya yaran nan ya kashe da abubuwan da zai yi kuma kun kuna cewa ba lauyan arewa bane ba to ordinarily in ba na arewa bane ba ba wanda ba bane ba dan ni na sha tsayawa yan kudu kuma yan kudu sun sha tsayawa yan arewa ba wani ba ci a kaida ba wani abu bane ba amma sai kun mai da duk wani abu da yake na siyasa ba siyasa wato da abin da yake ba na siyasa ba sai an mai da shi siyasa ina ba ku shawara da wannan wato karnukancin da ake yi na siyasa da ƙoƙarin mai da fari baki da baki fari ta kowane ƙarfi da ƙoƙarin amfani da social media trends jama'a suna cikin ƙangi suna cikin wahala ana ƙara musu da wannan abin gara mu zo da ƙarfi da ƙarfi da ƙarfi mu yi abin da ya dace finally like I was saying wannan case wato case ne wanda Nuhu Hamza ne yake yi kuma da ni da shi muke wannan case na taho Kano ne domin wato case da ne a na custom ji wanda shi ma is equally important case ne wanda ya saka 'yan kasuwar jihar Kano da dama suka karye sakamakon zalunci da custom ke musu mun ji Abuja mun kai wannan case kuma an saka controller na jihohi uku suka zauna kan wannan case jiya wanda shi wadda babbar ci ne ga jihar Kano amma ba so nake kowa ya gode mun ba shi sa ban faɗa kowa wannan abin jiya ba amma dai idan ba ku sa ba ku dinga yin shu da bakin ku dan Allah kuma idan ka san kai baka bada wani contribution ba ko wani ci gaba ba to kawai mutum yayi hakuri mutum yayi hakuri assalamu alaikum Thank you. alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah a ah, yan wannan bidiyo na kalle shi na kuma kallon shi saboda wata ɗabi'a da na gani daga wajen maulana profesa ibrahim makari dama mun riga da mun san shi kuma mutum ne wanda an baka takarda 80 a ce ka cika da ɗabi'arsa kawai halayensa na kirki wala ba za ta eh, eh, zai kare kuma ɗabi'un nasa su kare ba Profesa Ibrahim magari haka yake Allah ya azurta shi da wasu ɗabi'u masu girma wanda wannan ɗabi'un kwarai suna kwatantuwa da ɗabi'a ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan uwa musulmi za ku ga wani abu da yake ta yawo kwanan nan musamman daga shekaran jiya da jiya cewa an yi appointin wani profesa shi ma a matsayin chief imam na national mosque kaga an ƙara mishi wani an ƙara mishi an sako wani a cikin wanda suke yi da sai aka ƙara wani wanda ba wani a lokaci guda kawai aka yi hakan sabanin da da sai an yi jarrabawa an yi kaza wanda ya ci shi ake baiwa wannan karan kawai an yi appointing kawai sanarwar muka gani mu ma to Profesa Ibrahim Magari kamata ya ce ya ji wani abu a zuciyarsa amma sai bai ji komai ba sai muka ji a wannan bidiyo yana gaya wa wani daga cikin makusanta yana ce mishi ga Profesa Ilyas can a baya je ka mu dawo da shi gaba wannan ya nuna maka cewa shi Profesa babu komai a cikin zuciyarsa babu komai a cikin zuciyarsa Profesa wallahi azim mutumin kirki ne bai ji komai a zuciyarsa ba kuma dama shi ya sha fada wannan limanci da suke yi umarni ne na shehunansu da suka daura sa kai amma shi ba wai ya dogara da wannan limanci ba ne to saboda haka muna addu'a Allah ya kara wa profesa lafiya profesa lallai a wannan zamanin profesa maulana haƙiƙa abun koyi ne mutum ne wanda matuƙar kana zaune da shi ko kai rayuwa da shi ko kana ganin yadda yake ɗabi'unsa wajen musamman akan abin da ya shafi ladabi mutum ne ga tarin ilimi amma kuma babu girman kai a cikin al'amarinsa babu girman kai wannan bidiyo ya ƙayatar da ni kuma yan uwa musamman yan uwa na tijjanawa kun ga yadda ake yi karka yi hasada da kowa karka yi bakin ciki da kowa bare hana ka wani bare hana ka samun abin da Allah ya shirya baka ba kai ma ba za ka tare masa ba karka yi hasada da kowa duk abin da Allah ya wa wani ganin daman Allah ne ya masa wannan ɗabi'a ce wacce profesa mu yake nuna mana dan mu kwaikwaya Allah ba mu ikon dabbaka irin wannan Allah ka cire kowa a cikin zuciyarmu Allah ka ba mu ikon mu kyautata wa kowa wajen yin mu'amala Profesa Maulana Allah ya ƙara maka lafiya Allah ya ƙara maka lafiya irin wannan ɗabi'a irin wannan halaye naka Allah ya ba mu ikon kwaikwaya mu almajiran ku mu ne kuke koya mana irin wannan to Allah ya ba mu ikon ko a mu kwaikwayi irin waɗannan abubuwa wannan abun akwai mamaki kwarai da gaske in wani ne ba zai ma haka ba wallahi in wani ne ko nuna cewa shi ɗayan profesan da aka yi appointed din shi wallahi bari nuna ma san ya gaishe masallacin ba amma shi da ya zo sai zauna a baya shi ko maulana profesa ibrahim magari sai ce shi can je a dawo da shi gaba la ilaha illallah Allah ya saka musu da alkhairi albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam ina ciro waya daga aljihuna adabi fanzur ila fanzur ila hadha al-adab al-ali ila hadha al-adab al-ali ila hadha al-adab al-ali wai yanzu wannan shine an zauna maganar tauhidi zai magana akan tauhidi Tauhidi da baka da ilimi tauhidi ba sai da ilimi shi karanta shi Allah ya fara yace a sanni kan abauta mun ta'rifuni qabla an ta'buduni ku sanni tukunna ku sanni to ya za a san Allah ba tare da ilimi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da aka fara yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo mishi da wahayi aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana komai abin da aka ce mishi ikra karatu karatu ikra abin da aka fara gaya wa manzo Allah yi karatu saboda shi wannan karatun ne da shi ne ake samun komai to yanzu ci wani abu to yanzu a cikin wani abuwa guda uku ne za mu ɗauka <laughs> <laughs> ila hazal adabu ila hazal adabu al'ali ila hazal adab al'ali ila hazal adabi al'ali to ne zamu dauka karatu bai nuna ba an gama biya mishi bai tsaya ya dandaki abun ba ya zo shi ma zai bayar to ne na dauka yanzu a cikin wannan ila hazal adabul ali ila hazal adab al'ali. ali ila hazal adabi al'ali ta wani za mu ɗauka sai an barbaro ta an barbaro ta yana fama da takarda ga takarda kuma a hannunsa kuma kowanne sai ya kalli takardan ya kalla don ka tabbatar da sai ya kalli takardan ba a haɗa baki ne matsalan shi ko ya ne ko kuma wannan mimbarin nasu ta cike da matsala ne wannan mimbarin nasu ina jin tana da matsala wannan mimbarin akwai matsala kanta wannan mimbarin ina jin ko ko bumbas ne ko bumbas ne ya zo kan mimbarin nan ga abin da zai kenan saboda mimbarin akwai matsala za magana wai zai magana kan tauhidi ina ciro waya daga